الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم البداية في الحوارث نعم ميراث القرقة والحجمة الحوادث وتوقادا wanda suka wanda suka nutse a cikin ruwa da wanda gini ya fado musu suka mutu ana kiran wannan hawadin accident musiba da ya sauka ga al'umma amma mirasul garqa wal amma gadon waɗanda suka nutse a cikin ruwa da kuma wanda gini ya fado musu wal da wanda wuta ya kona su wa hawadithus sayyarat da wanda hadari na motoci ya same su wa da'irat da hadari na jiragen ruwa wa na nahwiha da makamancin su lahum khamsu halat suna da halaye guda biyar wanda za a yi bayani dalla dalla al na farko an yi alama an yi ulama ta kallo ba a bikin an yi ulama a san gabatuwar sashi akan sashi da aka samu hadarin wani ya gabaci wani a cikinsu wani ya riga wani mutuwa da ma'ana fi hali hala yarsu muta'akhiru mutaqaddima a cikin wannan hali wanda ya mutu daga ƙarshe zai gaji wanda ya mutu da farko gazuwan malamai da uba da ɗa sun yi tafiya sai aka zama haɗarin mota da aka samu haɗarin mota sai uba ya riga mutuwa kafin ɗa ɗa ya jinkiri yanzu wani zai gaji wani ɗa zai gaji ubansa a nan wajen ku ji wannan ko daga bayan sai ɗan ya rasu to sai magadan ɗan su gaji shi kun gane wannan shi ne mana a san gabatuwan ainihin sashi akan sashi wane ya riga wane mutuwa daga an san wannan shi nan babu rikici mun san wanda wanda ya mutu daga ƙarshe shi zai gaji eh an yi ulama annahu ma mata ma'a wato na biyu a san cewa sun mutu tare za ka zama hadarin gaba ɗin su mutu lokaci ɗaya wala yarisu ba'dhum min ba'd ijma'i Sashen su baya gadar sashe ga ijma'in malamai tunda sun mutu da tare na ba sali sai zuwa gano gado tunda ake sashen su baya gadar sashi sai dai kowanne magadan su kaje shi shike na kawai Allah yi ulama Allah yi ulama taqaddum wala ta'ala ya zaman to ba a san gabatuwa ba ba a san jinkiri ba a cikin su ba a san wanda ya riga mutuwa ba ba a san wanda ya mutu da ƙarshe ba gaba ɗaya ba san kowanne ba ya ne kamar da na biyu ba a san wanda ya riga ba nan na arabi na hudu a yi ulama sun bayyana wato a sani sannan sai a manta an san cewa ga wanda ya riga mutuwa amma daga baya yanzu an manta yanzu ya za a yi za mu ci alhamis a yi ulama a sani sa'annan sai a jahilci abin kuma za mu ji wannan bayanin وفي الحالات الثلاثة الأخيرة خلاف بين أهل a cikin halayen nan guda uku na ƙarshe akwai saɓani tsakanin ma'abota ilimi kan mangaru guda biyu al'awwal al'a'immatu salasa wato ra'ayi na farko akwai malaman nan guda uku Allah ya musu rama irin su Malik da Shafi da Abu Hanifa na'am annahu yarithu ba'dhum ba'da akan cewa lallai sashen za su gani sashi sashi zai gari sashi wa kullu wa yuzu to kowanne su da cin gane wannan ko malaman guda uku a cikin ra'ayi wannan ya gaji wannan wannan ya gaji wannan tunda dai menene an san wanda ya riga amma an manta to sai wannan ya gaji wannan wannan ya gaji wannan ko kuma ya zama to a wato ne wato an sani da aka jayarci abu ko ya zama ba ma san wanda ya riga ba an kasa gane ba to wannan ya gaji wannan wannan ya gaji wannan an gano wannan sannan daga baya sai magajin kowanne su gaje shi eh na biyu alhanabila akwai ra'ayi na hanabila na idza asbata ma'lum taqaddum ala ba'd idan sashen ya tabbatar da gabatuwansu kan sashi aka samu wasu da shi malamai suka ce wane ya riga wane rasuwa bi bayyana til habar aka samu shaidu cewa wane ya riga wane rasuwa shaidu da ya tabbata wai za ka arada til bayyana ako ina ne idza sabata ba'dhum taqaddumuhum al alal ba'd bi bayyana sabata idan sashen su ya tabbatar da idan azbata kenan in sashi ya tabbatar da gabatuwansu akan sashi ya ce wane ya riga wane muku rasuwa to sabata in ya kawo shedu a gani shi kenan abin ya tabbata sai ya aiki da abin da ya kawo eh, wani za ka ara da bayyana amma idan shedun suka yi karo da juna wannan ya ce wane ya riga suwa wannan ya ce wancan ya riga rasuwa halafa sai su rantsa bi shedun guda biyu walar ya tawara sa ba za su gaji junansu ba tunda kowanne wannan ya kan kawo shirya cewa shirya riga rasuwa wannan kawo shaida shi riga rasuwa yanzu ya za a yi kaga sai sanar da gaba daya shikenan ba magana gado na Wani in kalifu yakhtalifu fil mutaqaddim idan ba su yi sabani ga wanda ya riga ba ta kullu wahidin min minan aka. to kowanne sai ya gaji dayan min mali daga cikin dukiyarsa mazi yamliku wanda ya mallaka kabla mauti kafin mutuwarsa na hatta layar ya rusu domin kada ya gaji kansa tun da ila bai da magana sai wanda ya gaji da kada ya gaji kansa

za a jira sai sun girma sannan su faɗi ra'ayinsu eh. na? inda ka zuban yari shi kan sun ce sun yafe sun ba da kyauta wa yayi a zuwa ga dama ba? da abu dama inda mutunci ya koyi bayan rayu dama haƙƙin na gado sun ce su nan salam hmm? eh accident mana accident eh da ba ba ba iraq ba ne ba su damuna ba jirgin sama A'a, jiragen sama shi suna rahmanin rahim bismillahi rahmanin rahim wani ya fi dami amu yawa mutasar da niyan koyi koyin mamu da liman dole ne mamu ya yi niyan koyi da liman wadana lahu dukulun alama a harama da yin imam ya halatta ga mamu ya shiga akan abin da liman ya yi harama da shi ce abin da liman ya yi da shi da shi wa batsalar bi sabqiha in kasura wato ya ɓaci idan ya gabace ta in ta in ta yawa ya yi kabbara har ma kafin niyya ya yi kabbara har ma kafin mai niyya to ya zamanto rigayen gabatuwan ya yi tsawo sai da ya daɗe da kabbara har ma sannan daga baya zai niyya an gane zama lafiya sun ce wa shuruɗin niyya mu ƙara na tuha bi kalbi na tijira sharaɗin niyya a gwama ta da kabarar harama kuna da wannan yi hmm. to shi da ya zo bai gwama niyya da kabarar harama ba sai ya zama to ya yi kabarar harama kafin niyya kuma an samu tsawon lokaci ko ya yi niyya kafin kabarar harama kuma an samu tsawon lokaci sosai shi ne ma'ana shi ne ma'ana in ka tura in ya yawaita lokacin wa illa farhilafu idan ko ya zama to bai yawaita ba lokacin ɗan kaɗan ne to akwai sabani. wa بحركة اللسان على lisani alal sannan karatun fatiha farilla ne shi karatun fatiha da motsa harshe ga liman da mai sallah shi kare kada mutum ya zo ya yi shiru ya dauka cewa ya yi ya ya motsa harshe akwai wanda suna karatu haka suke yi to wanda ya kada yi karatu ba dole sai ya zama to in mutum ya motsa harshe shi ya yi magana in yana motsa harshe ba a ji sai a ce ya asirta yana motsa harshe ana ji ya bayyana kenan amma yi haka ba abin da yi eh ba abin da yi gaba daya ba a sa shi daga cikin masu magana kuma dole ko wa illam ne ma'ana fatiha da motsa harshe da liman da mai sallah shi kadai wa illam yuhmi nafsa ko da bai jiyar da kanshi ba kenan in ya motsa harshe ko da bai jiyar da kanshi ba da yana motsi da harshe to yana magana kenan wa qiyamullah da tsayuwa domin karatun fatiha din fa yajibu ta'allumuha in amkana to yana wajaba koyan fatiha in zai yi in zai yi ka koya dole ne ka zauna a koya maka wa illa itamma idan ba zai yi ba mutum ya gaza an karantar an karantar shi kenan sai ya koyi da liman kawai an koya ba yana zuwa gida ya manta ya ƙara dawo sai dai shekara goma yana koyan fatiha in an gama koya mai ya je gida ya manta to in abin ya zama to haka sai ya zama to kullum kawai ya zo ya ringa bin sallah kawai kada ya ga sallah ya ce mai a jami'i kullum sallah a azba cikin jam'i za a cikin jami'i har zuwa sallar ne sallar isha'i kullum ya ringa yin jami'i amma in haka ai dole wani lokaci kuma jami'i ya ce mai ya za a yi eh, shi ne in dai har ya zama to zai yi ya ta koyi ta zai ta koyi har abada in ya ce to ya za a yi dole a san yadda za a yi sannan dole sai ya yi sallah fa illan yumkina idan ba za su yiwu ba fal muhtaru sukutu to abin da yake zababbai shine faduwan su in bai ba za su yiwu ba abubuwa guda biyu aka ce ba za su yiwu ba da dabe da fatiha din koyan fatiha din da gome da bin liman koyan fatiha da bin liman ya zama duk guda biyu ba za su yiwu ba ba zai yiwu ya koyi fatihan ba bin liman ma wani lokaci baya yiwuwa to yanzu ya za a yi aka ce abin da yake zaɓaɓɓe shi ne su ƙudun wato sun faɗi an gane ko eh, wato shari'a an gina shi ne akan iko fala wajiba ma al'ajar wala muharram ma al eh, babu wajibi tare da gajiyawa babu haramun tare da lalura ko akwai wannan sahabin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la wa akaza shay'in min al-qur'an ni ba ni da iko in haddace wani abu da al-qur'ani shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar baya iyawa sai ce to ka ringa cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to shin ai wannan ma kila wani ba zai iya ba da faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba iya wanda yake eh dan zaki wani ko to shine ya zama to wannan ma ba zai iya ba to ya wannan wani muktar na ko tuhuma din sun faɗi duka eh an yafe mai ita da wani shafi na ba wai ba wai kare ya ba ka ce an ce ba shekara goma yana koyon fatiya ya kasa ya zai so yi in bai tara yawan shi haka bai zai yi sai da kawo maka koya mai zai <laughs> shekara goma ba ka ba mutumin da ya shekara goma yana koyon fatiha a iya dawo sai kuma zero degree ya ka tambaye ka malami ya za ka yi ya zai yi shawara za ka bashi? shi waya kawo mafita ni na son mutumin da ya fi shekara goma yana koyon kawai kuma wala hanyar yau hanyar zai iya ba malam bula ya san mai kawai qawaidi ne billahi lazi ka kana gama kana wa man arafa hadhihi alqawaid ka gama mai ya rike mai ta kasar ya tafi gida wallahi ya dawo zero kuma an yi an yi an yi an yi sai da malamin ya yi dariya ya dariya ce wani kai da gidi ne mun abubuwa yana yi karatu da jikin Allah ya toshe kwakwalwar kuma shi malamin abokin gine da yake suna wasa da ya buga ya buga ya ga ya ce kai wani kai da gidi ne <laughs> wallahi shi ma kan shi karatun ina yana son karatun kamar da ya haƙura wallahi fawa'idi to ba wani zai mamaki a ce karatun Fati ya gagara wallahi talabi ne na iya samun mutane ka zan mutum gashi nan kayi kayi kayi ya rike ya rike amma kuma in ka bashi biology ko chemistry ya fara solving din abubuwa za ka sha mamaki akwai mutane irin wani nan <laughs> wani diba fasulun bai na takziri wa ruku'i an so rarrabewa tsakanin kabbaran shi da ruku'unsa an so rarrabewa tsakanin kabbara da ruku'u wato ma'ana idan mutum ya zo ya ga liman yana cikin ruku'u ana so ka rarrabe tsakanin kabbaran harma da na ruku'u yi kabbaran harma a tsaye tukuna sannan ka yi kabbara na ruku'u in zai yi amma kana ganin ruku'un zai kubuce ba sai kai yi kabbara ɗaya da niyyar kabbara harma da na ruku'u ka shigar da su Allahu akbar kawai ka zance an gane wa hal tajibu al-fatiha fi kulli raka'atin shin fatiha yana wajaba a cikin kowace raka'a aw al-jil ko kuma mafi yawan raka'a ne in sallan magariba ne a in sallan magariba ne raka'a biyu ne kawai fatiha yake wajibi dayan fatiha sunna ne in sallan isha'i raka'a uku ne fatiha yake wajibi raka'a daya sunna kenan idan mutum ya bar fatiha a raka ɗaya na ƙarshe misali da mantuwa sallah ya bashi kenan in muka ɗauka fatiha wajibi ne a cikin mafi yawa sai ya bar fatiha a raka ɗaya na ƙarshe me zai yi ba abin da zai yi zai yi jira gabani mana ba ya bar sunna ba ya bar sunna mai gani zai yi jira gabani amma mun ɗauka fatiha wajibi ne a cikin dukkan raka in ya bar fatiha a raka ɗaya ƙarshe bai da sallah eh wa taraka ayatun min ha sajada idan ya bar wata aya daga cikin ta zai sujada wa ruku'un ka qurbu wa Warku'un da ruku'u ta qurbu rahatahu fihi bi wato wanda za ta kusantar wanda tafukansa za su kusanci gwiwansa tafukansa su kusanci gwiwansa وندب تمكنهما تمكينهما منهما وندب تمكينهما منهما انا سو اكفا سو اكفا تافكان akan gwiwa wala subuhuma eh duk dai kafa su wato ana so dan lankwasar da kafan a sa hannu yadda zai kafu sosai na'am shine nasbuhuma a gari dan lankwasar da kafan ka dan sa hannu yadda zai kama sosai eh yawa shine kada shi yadda mutum zai iya zai zame ya dan lankwasar ka dan sa hannu ta inda ba zai dirje ba ya ba Eh. da dagowa daga ruku shi ma farilla ne amma khilafa lil hanafiya ya hanafiya mutum in yayi ruku zai iya zarcewa ko lura ba mutum in yayi ruku zai iya zarcewa dan mana misali na zarcewa da mutane su gani yawa ka ga kawai ya zarce sun ce ruku'un ne farilla zarcewa ba dagowa ba dole bane saboda Allah cewa ya ayyuhal ladzina amanu ka uwan su Allah cewa ya irka uwan su bai ce irka uwan su warfa uba to tunda ne Qur'ani yayi magana irka uwan su dan samu wani hadisi khabaru ahad a wajen su sai ya zo da cewa dagowa kamar hadisin al-musiu fi salati to su su ɗauki wannan hadisin yayi karo da Qur'ani sai idan an yi aiki da wannan hadisin to an shafe wancan ayan kenan wannan shine fahimtar zuwa nabiya sai su yi inkarin hadisin sai tsaya ta cewa ruku'un ne kawai farilla amma ɗagowar ba dole ne. yana mutum na iya sallah kawai ya ringa irin tazarci din nan kawai haka nan sujada mutum na iya yi tazarce ku gane wannan shine mazhaban sa mazhaban su mai rauni ne kwarai da gaske amma kuma idan kana malami mai wa'azi Allah ya kai ka wannan garin ba da maka inkari kuma in kai inkari sai ka kana fada da malamai haka dai fahimta ne mara kyau yanzu mutumin da yake mazhabin malikiya ya je wannan garin ya ga an yi ruku'u ba a dago ba an zarci ya ce wa'iya zai sallah ya ɓaci ko kuma zai zai fito ya inkari ya ya ga wani irin sallah mara kyau amma da a ce kai ne zaka zo ka ce wannan sallah ya saba ma ainihin abin da manzo Allah ya karantar sai a ce kana faɗa da malamai an gane to wannan shine ɗabi'a mutane ko da yaushe da yaushe na na ba cin ziyar suke tafiya ba suna dagowa eh ba ba ne ya ce tafiya ba ai na ne ya ce tafiya kuma ga inda ake tafiya za su dago mana su tafiya na eh a hadisin da ya zo cewa daga rukun kamar ahad ne eh, fi ma ta ummu bil balwa fala kuma wannan shi ne mazhabin su zan iya ko alheri ba su ta sai na ana zan iya ka sami ya sallar da ya ba su kai ba kai koyi da lima ba kana kana sallar da ne kai kare ke yau na daga koma gefe da kai sallar ka da ka wannan mutanen ya ba alheri. Wajen mutum zai zama da ya yi to kai ta zama baka da sallah kullum kai ta zama baka dagowa daga daga ko ba da ba da jigiri kai ta sallah shekarar ka ɗaya a garin baka dagowa daga barku baka dagowa daga sela ta jela kawai da kai haka zai kira tsara yi suna dagowa sun ce ba dole ba ne a gani wannan zai sanya wani liman yana sauri kawai zai yi sallah ya wuce suna dagowa amma da mutum zai yi sallan bai dago ba ba matsala ba ne su a gansu kuma jini Hmm. wa sujudun ala jabhati da kuma sujada akan goshinsa wa adalla liki anfi to ya sake sallah bi waqatin da lokaci da tsoron lokaci in ya bar hanci idan mutum ya bar hanci bai sa hancin shi a ƙasa ba to ya sake sallah bi waqatin na ga nufi kenan ina cewa ada bi waqatin ana nufin mustahabi ya yi sujada a goshi bai sa hanci ba sallan gaba ɗaya ko eh, sallan ko musu ɗaya ba shi na ya sake inda sauran lokaci bai ɓata sallah ba su a inda malik eh, an yi karatu na'am Thank you. da wani kabali ne ko da ko da shi aka yi ko ba da shi aka yi ba zai ba a yi kabali tare da shi ba ba a duk kuma ya bari sai an idan da sallah in bai samu raka ba ko in ya samu ba ta kai kan bayanin ya samu wai? ka ce ya samu raka a tare da shi amma ba a yi rafkan ruwa tare da shi ba a bai samu sallah ba ai wannan bai samu sallah tare da liman ba wanda yake bin liman a yi kabali wanda ya samu raka a kai tare da liman hmm? amma ne. Hmm? ai kawai sallah shi zai na mutum ne ya dole na ya samu raka a yi tare da liman ya shi liman akwai sauran a da ya sallame su ya tashi sai da ya kullu raka'a har ya zauna sai a gama lima a ya manta raka'a shi kuma ya tashi su ko sauran abin da ake yin shi amma har ya riga ya kullu kuma sai aka gama lima ba akwai sauran raka'a sai lima ya tashi kashi ba duk abin da ya yi na kawai watsa da shi ya gudu ma duk abin da ya watsa ya gudu ma kawai lima ya ɗauke mai a gaba da sallah ba zai zo ya ce zai ware ba zai bari ma mai zo a yi sallah tare da shi a yi sallah da abin da ya kama liman ya kama shi amma shi da abin da ya kama shi liman ya yabe mai ya kullo raka a ya zauna ai da ya cikin rashin sani da daga gani haka bai sallah na a a wajen wani bangare ana bayyana so to da ya kamata abin da ya kamata ki ne ya ringa ba na biyan kuɗi kar ayi ba da gani din ana so da mutum zai karatu ya yi karatu da kyau ta gani in dai karatun ya shafi ya ya yi daidai da karatun yadda manzo Allah ya faɗi cewa a ringa yi bai ce a ringa magana ba yi ta gani ya ce a yi dama ana yi mana yanzu ka baka iya ji a cikin zuciyar kana kira an kusuri a asirar نعم نعم كما الحديث بسم الله الرحمن الرحيم نعم قلت له يا هذا sai na ce masa ya kai wani in ji matar ko matar take gaya wa mijinta da ya aure ta kusa karatun da muka yi can baya wato babanta ya kawo sharadi ba zai aurar da ita ba sai ga wani mutum mai daraja wanda ya fito a gaban a gidan daraja mai ilimi hmm. to sai ya aurar da ita daga wani mutum wanda ya yi da'awan ya cika sharaɗin to bayan ya riga ya aure ta ashe bai cika sharaɗin ba to sai ya zo ya sa su cikin yunwa sun haifi 'ya'ya ga su cikin yunwa da wahala to shi ne ta kai ƙarar wajen alƙali ko ana cikin wannan maganar ne to shi sai na sai na ce ya haza innahu la makhba ba da Na ce mai lalle babu mabuya bayan tsanani babu wani makoya bayan tsanani ya riga yanzu tunda tsanani ya zo yanzu ba magana boye koyi a fito fili a faɗi komai wala ai karaba da arus babu turare bayan arus dai ka wannan magana wata mata ce tana tana aure da mijinta mai suna arus suna mijin ke na arus ta aure tana cikin soyayya sai ya rasu to da ya rasu sai ta aure wani mutum ta aure wani mutum mutumin yana mu'amala da turare sosai mutumin ya sa turare a jiki zai ba ta ita ba ta fesa sai ina yanzu babu turare bayan arus tun da arus ya riga ya mutu yanzu babu turare eh ka san kenan ya aure bazawara su mara yana daga cikin matsalar auren bazawara idan ka aure ta sai ran ta ya ba shi sai Allah sarki wani dadin wani kenan kuma ba ta sanin ma lokacin da ta faɗi hakan an gane ku ba ta san lokacin da ta bar haka sa'ad bin abi waqas lokacin da aka jagorantar da shi yaƙin qadisiyya ana cikin yaƙi sai sa'ad ya ba da wani umarni sai ya kuskure a wajen umarnin to lokacin nan ita akwai matar shi da ya aura daga baya ba zaura ce tana aure da musanna to musanna shi shi ya taba zama komanda akwai komanda ya taba yin wani komanda ya yi abin da kyau ya burge ta shi kuma sa'ad bin abi waqas da ya zo a cikin da tafiya sai dan wani kuskure wannan umarni sai sai ya lal musanna ke wa yau kadara na musanna ke marita ina ba gani wato ma'ana sai ta tana da ainihin tsohon mijinta ka ba ta take ita ba zawara duk abin da kai mata kuna zaune zaune sai zai ce Allah sarki ta dan wani kenan daga kullum tana kuma maka an gano wani ku ita ma wannan kaga abin da ta yi ta ce babu wani turare bayan arus yanzu ni mana sa wani turare ba tun tun daga wancan mijin da ya rasu kaga kawai wannan mijin wahala kawai ke kawai tana aure da wani mutum ne matacce ga shi yanzu ya za a yi kai ne in kai ne kana zaune da mace irin wannan ya za a yi a cikin wani aure ku na <laughs> kaga inda mutum mai kishi ne zai ce to kawai ta wuce ta je ta aure arus magana ya kare kawai shi ne gaskiya ya gaji ba zai zai yi ina zuwa in ciyar da ke in tufatar da ke in kaza kwakwalwarki na tare da wani mutum wanda ya riga ma ya rasu layumce amma zai iya juriya kullum ta ringa waiwaya tana mai waiwaye tana nuna mai wancan zai to zai zauna tare an gane wannan na'am an hat liftisabi bi sana'ati ka zabura sai ka zabura domin yin sana'a domin yin gwagwarmaya da sana'anka ka zabura domin yin gwagwarmaya da sana'anka ka ce wa mijinta wa ajini ni samurata dira'atik sannan ka ɗaso mun ɗan itacen ƙwarewanka ba ka ce ka ƙware ba to ka ɗaso mun ɗan itace na ƙwarewanka fa hu ka sina'atahu qad rubiyat ka sa sai ya raya cewa lallai sana'ansa wato an jefe shi da tangaro ma zahara na an ga an jefe shi da bai zaro. yanzu sana'a baya ci da ne sana'a ke yake ci bi ma zahara fil ardi min al fasad saboda abin da ya bayyana a doron kasa na barna hmm. yanzu barna ya bayyana a doron kasa sana'a mu na malanta yanzu baya ci ya min musulala kuma ina da wani dan wani dan karamin yaro tare da shi ka annahu filala kai ka ce kamar shi abin sakuce ne irin abin sakucen nan da ake yi na abinci in ka ci abinci wani abin da kake dan sakuci to yaro wani siriri kamar abin sakuci ko kamar bawon asuwaki na fit eh, yaushe ne fit ko yaran siriri saboda tana faɗin kenan bai samu abinci yaran wakilana ma ya luma ma'au suba'a kowanne daga cikin mu wato baya samun koshi tare da shi wala tarqau lahu min tsawa Jama'a. wala tarqau lahu jam'a kuma hawaye baya nutsuwa a gare shi mina tsawa saboda yunwa hmm. hawaye baya nutsuwa a gare saboda yunwa kullum cikin yunwa yake na zuba da hawaye wa qad qultuhu ilayk haqiqa na janyo shi zuwa gare ka gashi nan na janyo shi wa hula ladai na halatto da shi gaba gare ka lita'azzuma quda da awawu domin ka jaraba iccen nan na awan shi wa ta kuma bainana bima araka Allah kuma kai hukunci tsakaninmu da abin da Allah ya nuna maka na'am fa aqbala alqadi alayhi sai ƙari ya fuskance shi wa ƙala lahu ƙaduwa aikin kisasa irsik na haddace na kiyaye kisoshin nan na amaryarka ka yin al'adun annafsi ka kawo hujja yau din nan yanzu game da kanka ne kai kawo hujjan naka illa ka shaftu annafsi in ba haka ba in yaye maka ainihin rikicin ka zan yaye ma a rikice-rikicen ka na mu'amartu bi mahabasik sai yi umarni a daure ka wa adraka ikraka ifwa'u ifwan eh, fa adraka idrakul ko idrakul ifwan an gane yayi bil fata ne ko bil kasra maciji kenan sai sun da kai irin sun koyar da kan kumurci kwamarci wani maciji ne mai kisa ya sunkuyar da kai irin sun sunkuyar da kai irin na kwamarci sun mashammara harbi awal sannan sai ya zage don bazawarin yaki bazawarin yaki shine yaki wanda in an yi za a ƙara rai mai kashi yaki mai tsanani idan ya wato ya zage dan idan ya kare kanshi da hujjoji masu yawa shine mara ya zage dan don bazawarin yaki yaki bayan yaki an gane za mu ci Eh, sai na ce masa ya kai wani innahu lalle babu mabuya bayan tsanani wala ikrama da arus kuma babu turare bayan arus an hadlik tisabi bi sana'atik ka zabura domin yin gwagwarmaya da sana'anka domin yin tsororin sana'anka na'am wa ajlan li samarata bi ra'atik ka daso mun dan itacen kwarewanka a fa za'ama anna sana'atahu qad rumiyat bil kasab. Sai rai cewa anna sana'atahu lalle sana'ansa kan rubiya an jefe shi da tasgaro. Lima zahara fil ardi min min al Saboda abin da ya bayyana a doron kasa na barna ba a san darajar malai so malai ba samu kudi yanzu. Wali yaminu sulala. Ina da wani karamin yaro tare da shi annahu khilala. Kai ka ce abin safuce ne ko bawon asuwaki. Na'am. na khilana ma yanalu min shuba. Shuba. Kowanne daga cikin mu baya samun koshi tare da shi na'am wala tarqa'u dam'u dam'atan wato wato hawaye ba ta nutsuwa a gare shi wala tarqa'u dam'a lahu min al-sawa hawaye ba ta nutsuwa a gare shi saboda yunwa duka mu na muqaddutuhu ilayk haqiqa na janyo shi zuwa gare ka wa hadartahu ladayk na halatto da shi gaba gare ka ta addu'a hu da da'awa dan ka jarabi iccen nan na da'awansa ta kuma bainana bima araka Allah kuma yi hukunci tsakanin mu da abin da Allah ya nuna maka akbal alqadi bi alai sai alqadi ya fuskance shi wa qala lahu qadi wa aitu qasasa Ya yace hakika na haddace na kiyaye kissoshin da na matarka na amaryarka na'am fa barjini al'an an ka kawo hujja yanzu game da kanka wa illa kashaftu an in ba haka ba zan yaye ainihin duk a fitar da kishe-kishen ka duk shi hanka zan yaye shi na'am wa amartu bi ma wato ma'ana zan tona ma asiri kuma zan yi umarni da a tsare ka a atraka ikraqal fa atraka ikraqal afwan sai sun kuyar da kai irin sun kuyar da kan kwabarci sun mashammara lil harbil awan sannan sai ya zage damtse ga bazawarin yaki hmm. نعم كمي الأربعون النووية الإمام النووي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني حديثي نتقص عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر قولة ابن عمر الله يقارى مزيدا cewa lallai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce wasu an fatilan nasa ta shaɗu Allah ilaha illallah an umarce da yaki mutane har sai sun ce da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa muhammadar rasulullah kamar yadda turawa suke yaƙi mutane sai sun yi demokradiyya hmm. hmm? turawa suna yaƙi mutane sai sun yi demokradiyya suna yaƙi mutane sai sun yi gurgudu kamar mutanen russia sun yi ta yaƙin mutane suna cin garuruwa da yaƙi da ƙarfi sai an yi yi sai an yi gurgudu sannan kiristoci sun yi kurse sun yi yaƙi holy war dole sai an zama krista. suna kira shi kurse sun yi shekaru masu yawa suna yi an gano wannan amma yanzu sai kaga musulmi ya ce musulmi baya yaƙi don kara musulunci musulmi baya yaƙi domin kira zuwa ga musulunci musulmi yana yaƙi ne kawai domin kariya shi wannan fahimta yana da kyau cewa musulmi yana yaƙi ne kawai don self defense daga musulmi yaƙi kawai an kai mai hari zai kare shi. Shi wannan wannan al-jihadu difa kenan al-jihad al-difa'i jihadi na kariya kenan kenan su ba su yadda da jihadu talab ba kuma su yarda cewa ba jihadu talab a ce musulmi suna zuwa su kai hare-hare ga garin kabarai farko dai su ce musu in masu musulunta ko su biya ya, ko a yaƙe su akwai wannan a tarihin musulunci ko babu to mutanen da suke suke jin kunyar turawa sai su ce ma babu wani jihadi sai jihadin difa jihadi ne kawai wanda in an kai mana hari bukari amma ba maganan wai mu je mu samu kafirai mu ce musu ko ku musulunta ko kuma ku biya jibiya ko a yake ku wanda mun karanci hadisai da dama kan wannan matsala din ko Allah ya shayi wa sahabbai wasiya kan wannan ko ban zo na yi zo da ka wa'annan nau'i na jihadi duk akwai su gaba daya jihadi na ainihin al'alaf wanda mu ne muke neman kafiran kamar wa jihadi na difa wanda su kafiran za su kai mana hari suna ganin sun karfin mu kare kanmu mu duk guda biyu gaba daya akwai to zahirin wannan hadisin annabi ya ce an umarce ni yaƙi mutane har sai sun shaida Allah ilaha illallah wani jihadi ne jihadi talaf za mu je annabi yana aikawa da wasiƙar kafirai su musulunta an ba za su musulunta ba su ba da jizya ba za su ba da jizya ba da shirin yaki to wasu mutane suka fahimta da wannan cewa addinin musulunci addinin tilastawa ne musulunci ya zo ya tilasta masu kama musulunci tun da ya zo da takobi shin wannan addinin ya yi nuni akan haka na'am shi hadisin abin da ya ce in naka musulunta ko ka biya jiziya ko me ko ya yi shi ana akwai tilasta ko an baka zaɓi sai mutum ya zaɓi wanda ya fi sauƙi in yana ganin zai iya komawa da musulunci bismillah in kuma zai iya komawa ba yana so ya zauna cikin garin musulmi lami lafiya a kiyaye mai komai nashi da sauransu a tsare mai ran shi da dukiyan shi da kaza ɗin shi to sai ya rinka biyan jiziya in kuma ba zai biya jiziya ba ya musulunta da musulunci shi ne farko na biyu jiziya na uku kaza wannan shi ne ma'anar la'ikira a fiti fazakir inna ma anta muzakir lafta alaikin bi musaidir ka tunatar kawai kai mai tunatarwa bane kai ba mai tilasta musu bane shi ne ma'anar ayan nan wa ma anta alaikin bi jabbar kai baka zama dan kama karya ba mai tilasta wa mutane sun musulunta kuma yanzu wani ko to da wannan kasancewan ka ba da wannan zaɓi ba da wannan zaɓi ya fitar da musulunci da fi da samun wani a gani ire-iren wayannan hadisi shine yan ahmadiyya suka inkari masu inkarin jihadi suna ganin in an ce ubintu an uqatila na musulunci kenan yana yakan mutane shi musulunci addini ne na self defense kawai addinin musulunci baya yaƙi sai in an yaƙe shi kaza kaza da sauran ta ce babu jihadi kawai jihadin da abinda yake jihadi kawai shine wa'azi kawai an gane ku ɗan ahmadiyya sun kore jihadi sai dai musulunci da mutane a ita wa'azi kaga inkarin jihadi an yi inkarin abinda yake ma'alumin addini da zarura kuma duk mutumin da ya inkarin jihadi ya yi rinda sura qur'ani ga ayoyi da yawa ga hadisai da yawa da sauransu magabatan mu sun shimfiɗa mana sharuɗa na jihadi da komai da komai da sauransu an gane wannan ku saboda haka akwai jihadi yana nan a cikin musulunci yana daga cikin zirwatu kiramin islam hmm. tsoro ruwan tuzo na musulunci na'am wa anna muhammadan rasulullah yau an umarce ni yaƙi mutane har sai sun shaida Allah ilaha illallah kuma lalle annabi muhammad raza Allah ne kuma su tsaye da sallah su ba da zakka idan har suka aikata haka asamu mini dima'u sun tsare su daga gare ni ba za mu zubar da jininsu ba da dukiyoyin su bi sai dai ina akwai haƙƙin musulunci da basu bayar ba hisabuhum ala Allah ta'ala hisabun su yana nan wajen Allah a nan wajen kaga ya ce an umarce ni yaƙi mutane hatta kawai sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah to kuma ba su shaida wani mai zai musu a wani hadisin kaga zahirin hadisin in ma musulunci in ma yaki kawai kaga wannan shine kuskuren mutum ya ringa ɗaukar hadisi guda ɗaya ya baɗi ya fitar da hukunci a cikinsa ya kamata duk hadisi da duk nassi da ke magana kan matsala a tattaro shi kafin a yanke hukunci idan ka ɗauki hadisi ɗaya ko ka ɗauki aya ɗaya sai kai istinbadi ba kai ma nassi adalci ba na ne ba wannan hadisin ya ce an umarce ni yaƙi mutane sai sun shaida Allah ilaha illallah in ba su yi haka ba za a yaƙe su sai kuma ga aya qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum sakirun ka yaƙi wanda ba su yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ko ba sa haramta abinda Allah ya haramta da manzanka. wala ya jinu da dinar haka ko ba sa yin biyayya ga addini na gaskiya ka yaƙe su ko ku yaƙe su hatta yi usul jizya ta hanyar sai sun ba da jizya a hannu su miƙa kuma sagirun suna ƙanana wannan kuma ce qatiluhum hatta yashhadu Allah ila illallah qatiluhum hatta yi usul jizya an yadi wahum sagirun sai ya sai karo ne wato za a ba su zaɓi sai wani hadisi na bukari yanzu wani dogon hadisi yana nan cikin kitabu tauhid da annabi ya tura wasu daga cikin sahabbai je jihadi an gane wannan ko qatilu man kafara billah qatilu fi sabilillah wa qatilu man kafara billah annabi ya ba su dokoki na jihadi daga cikin dokoki ya ce a in kun tsare mutanen wa iza hasaltum ahla hisnin ko in kun tsare mutanen wani birni to ku kira su zuwa ga kalmar shahada idan har suka amsa maka faƙbal minhu ka amsa da gare su idan ba su yarda ba ka ce su ba da jibiya in ba su yarda da ba su jibiya ba to wasta irbin lahi wa kacin mu hadisi ya kawo mataki mataki ce sanya ba a ɗaukan gundarin abu ka ɗauki hadisi guda ɗaya ko ka ɗauki aya gundari ba tare da ka nemi taimako da fasarar manzo sallallahu alaihi wasallam ba saboda ba kai aka aiko ba in ka ce mana kana jin larabci wata mu ce sahabbai sun fi ka jin larabci in ka ce ka san nahawu ka san balaga ka san zarfu ka san adab sai mu ce kai ka koya ne sahabbai sun sha mamani amma kuma su duk da haka sai da suka zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi karatu ya nuna musu ya fasara musu ma'anar Qur'ani na mutan gane wannan zo da kuskure ne ka zo kana mana alfahari da larabcinka ka zo kana fassara qur'ani kana fadawa cikin kurakurai baka sani ba eh to kun ga yanda al'amari yake nan Allah ta'ala shi taimake mu rawahu al-bukhari wa muslim an yi karatu na'am na'am ba abin da to ai ba abin da manzo Allah ya bar duniya bai yi ba ya ce duk abin da zai kusantar da ku ga Allah ya nisantar da ku daga wuta na yi a zuna ma yanzu inda rabba kuma lawa da zai kalaka samawa ta shi za fasara samawa eh akwai abin da ba sai muka bayani ba akwai abin da yake karatu tafsiru zai bukatan bayani akwai afala yanzu nuna ila ne bil kaifa kulikat